نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل الجنة ذلك منه من أتيت يا رب العالمين اللهم آمن في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمن جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم آمن وصدق بهم اللهم أشهد من كل داء وصدق اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم أعظم وأعظم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد آية أبو بشار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم وتساوى وتساوى في الله wasajar wato da tsawatarwa duka bin zalika da wasu magana da suke da za a bai da aya da awali maganganun da yake faɗa a ya aka karanta ayoyin magana ya ce a zai ce a sati da awali ta sunne mutanen wani ya Allah ya kawo tsawa da wannan shugaban tsawa da da abin da da ya ce ba wato ba da a'a mamakon su bari ba bari su wannan magana ba su da layin shawarar da wannan da tsawon yawa da tsawon sa ba su da an abin da an da da yi na alaƙa ya yi idan tsaka to a raba su da abin da alaƙa ya yi tsaka da saboda haka abin da ba ya barwa gari wato sun saba da abubuwan nan da suke ba su bari za a abin da za a abin da ne da ke yawan samun wasu ba a yi riga da samun barwa ba a ce a barwa wato tsira da abin da tsira da wani sai dai yau bai raba ma tsakanin tsakanin samun ya tsakanin wato rasakata ya kama ya da ya a ya gani ana ce sanda farra a yi ya da yi yi suna zai ci da ta yi

ya bar mana aiki wata da ba ya aiki da ba shi ne ya tsakala da su ya zuciya ne ta tsakala daga wannan ciki wai da za a amma in ya kara ka bai tuba ba sai ya kara da za da zai kuma sai ya kara yau da gobe yana ta sabo bai tuba yana ta sabo bai tuba bai tuba hatta abin hatta ya azo a karfa ba abin da ya ce wannan baki har ya ɗaukaka ya zuciya ce gaba ɗaya Idan ya bai zuciya ce shi ke nan bai ganin gaskiya ko ko abada za zalika kuma ra wannan shi ne sa Allah ya karɓa Allah ta'ala ya kitabi wanda Allah ya amana cikin littafi a cikin wato sallah wannan da da yawan sabuwa ko ba a yi kala ko ma abu ma da yake a bayin mu an ce wannan kalmomin abinda aka ce ma tsada wato zuciya ta yi baki saboda

قال تعالى أم على قلوب أقوام كلا كلا إنهم عن يوم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقد الجحيم مرقات هذا الذي كنتم به تكذبون إنما أربي يوم السورة من جمدا وأنجز يوم القيامة على القيامة لما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ana Allah nema ana Allah nema ce ba ku ta dara aljanna nema saboda haka wanda baya da rabu ga Allah baya ganin Allah ya rana kiyama baya sun ma'ani na wanda sabajin sannan lalle su za su shiga cikin wata tafi ai da za su lona na a wato za su shiga wuta al'ummar ya da amma kone sun mai tsari da wani sana a ce musu hada azabu wannan azaba ita ce allah ne kwanton ne ta tafi da wata ba a ce kuna karyatawa da ita fa hada da za a tafi kudi a wannan shi ne sakamakon karyatawa da kuke wa Allah ya yi Allah

wato da tafa ayyuka alamu da dai azaliki masu gaskiya da imani da imani allazi na alayi da imani da wanda ba su da da mutane da mu'amala da mu'amala wato ga kasuwanci wala ya fasu na nasa amwalar ba su da ne mutane da yoyin waɗannan suna da suka makogo ba da sa'ani su da ke ilimi da ira cikin ilimi kila an ce ilimi na wata sabon jami'a ya ta kai nuna mala'ikatu misali ne wanda ya haɗa ayyuka na alheri na mala'iku da mummunan sakare da mutane da asibiti. Sabila wasu malamai shi ce a wato ilimi na huwa makamin samari da wani wuri na a cikin sama ta bakwai. Haka da arshe da ƙashin arashi. Shi da ilimi na ko zai ne ne ko littafi ne ko kuma ba zai ne Allah ya samu cikin mutane. Allah ya samu وما أدراك ما عليون يسألون بك أبن ذلك ما عليون عليون هو كتاب مرحوم شيء بالتالي أولا أنت وأخاتي يشهد المقربون متعلمون سنساتنا عزلتا من الملائكة الملائكة يا رسول الله سنة كيائك تعليم تنجير مما وصول وانا بالتالي سنة كيائي واقعيك الله كسامك إن الأبرار

كتاب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم ya shiga cikin bayanin kyakkyawan halayensu. Kira bayanin halin kitabin wato bayan gurbin ambaton bayanin halin littafinsu ala ɗari kashe mamarra bisa ga hanyar da ta shuɗe sha'anin kajari da sha'anin basirai. وقال إن الأبرار للي متانا كيكي لبين يمسنا تكين نعمة اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار إن الأبرار لبين يمسنا للي أبرار سنا تكين متانا كيكي لبين يمسنا suna cikin ni'ima al'arayi kuma duka ga gadajen ni'ima wato asirin da ta ga gadaje a cikin kayan kawasu yanzu runa ma'o suna kallo ga abin da aka ba su na abin nan tare da duk da in ka da wasu wajen su kana gane nazaratul yi wato alama ta ni'ima ai ba na umu wato sha'awa ta ni'imtuwa wa na da kyawun ni'imtuwa diban jikin su ka san ba cikin wahalalli na ba cikin mana na mustawana rahita ana shayar da su daga rahita rahita rahita wato abin nan amurwa kwalita giya wadda take tatacciya min da ba babu daura makasuni wadda an ka sa mari an ka rufe ala ina iha ga ƙaryarsa layin farko katumu ba a layin farko katumu ba mai buɗe wa ruhin nan nasu illahu sai yan aljanna nan da aka tana da mu ta kama gwamnati shi wannan abin sha wato abin nan ƙarshe ne kamshin almisi kun san yanzu dukkan mu duk wanda ya ɗauko abinci wanda ya fito ya ci zai rika ci ne yana jin daɗi amma in ka kai ƙarshe ka kuce sai ka fara jin wari ne sai ya fara faci in ka masa sai amai dole ka zai shi ko kana so ne ka to amma shi wanga abinci ya aljanna kana kai karshe sai ka ji wani kauci na tasowa ka ji wani sabon daɗi ya fara sauwa na kuma na duniya Allah ya samu cikin aljanna ya samu mutu ai a a shi bi karshen shara ya kowa min wara da shi karshen turara a mutu zai bi zalika to ga irin wannan sakamako na ayyukan na aljanna walaita na basu mutada da suna masu yaso su su yaso kuma yaso su to na aka yaso su ai bala ya riga gobin mubadara su yi abin nan kwaɗayi ya aikata gaggawa ila da'atin lahi zuwa ga da'a Allah wa sarki ma da ha'an da abin da Allah ya hali wanda ka san waɗanda wajen abin da Allah ya da abin da Allah ya

sunan abin sha fassira bi an fassara shi da magana a da ce shi taslim aina wata ba ce wannan sababu a amda wato ayin da ya shirabu da lokacin kurama ce makusanta a Allah to su suke sha ga wannan kurama ma'asa ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin wato su suke sha min ha eh, ha gare ta ayin wato da mina ya shirabu ma'ana abin da ya talazzar wato ya shirabu ya kunshi ma'ana ya talazzar zai ta azabil bayi ah, abin na na zai ta azabil bayi wato tunini kuma abin na alam ya an ce tunini wato alami na da aini da aini a suna kurama ce wato in aka ce ah, abin na tunini wato alami na nata wanda da an faɗe da kowa na gane wannan abin da gurbi aka ce. Kun ya fi tasnimi, an ce mata tasnimi, wanda ke kowa mazgarwa abin da sana wato da iza rafa don su abin da ka ɗauka ka girmama shi ana cewa kayan mai turu wato tasnimi wato yi wato tutu kamar da tutu ka suka ban abin nan da kuma kusa da annaha abin da ta'ati don wannan kuma masu tsini tana ko su abin da min abin da min fau wato ta sama ta zuwa alama zuwa abin da aka mai tuwa kasa wannan dubi ke gudana da kuma ya karwa kamar wanda aka rawaito ana hadu da ni ita wannan dubi tana gudana fi alhawaye a cikin sararin sama saboda haka ba ba ba ba in ta zo ta sararin sama wata sarku sai ta wata sulhu sai ta zubo wata sulhu ta da kanta sai ta zubo fi a wani hada aljanna cikin kore ya aljanna alamun kira da hajar gwargwadon abin da bukatar su sai ta zubo musu gwargwadon abin da suka bukata kai abin da suka bukata ya sauko musu sai ta wuce da kuma wai ga intila idan mutanen da an ka sun kace amsa kan sai ta daina kowa don kada wani shi dauda wato kada wani shi dauda wal muqarrabuna yashrabuna sirfa wayanda an makusanta su za su sha takacci in sun sha takacci wa tumzaju sai a garwa ya da tayar halitta wato wannan kayan daɗi ya an kare shi wayanda an makarrabu na, mutanen da a da su a kusa da to daga can aka fara dubowa da kayan daji in an ka kawo sai a yi wanda an ka yi ba a kawo su ga yan jirgin a sai sun ka sha sun ka kuma sai a ɗebo ruwa a karwa sai a kawo ga na wancan da ta shi sai sun ka sha sai a ɗebo ruwa a karwa da karwa da sannan ko da aka kawo ba sai da ɗaukar bakin da ya an shirya da daji ko da aka kawo kai ba bakin girma ne ko ba Allah ko ba tun yadda والله كيف ما تيجي الله كما استنى في الدكتور الله يا وجبنا الله يسلم عليك شيء ولما ذكر الله تعالى أصحاب لو كتبنا الله أن يكتبوا من الذين أتوا أمر الله وهو على يوم القيامة يعمل شهادة عن القرآن الكريم من دفاع يعني الناس فمقصها فرصة wa wasafa wa abin nan karamatul abrar kuma ya sukanta karamar mutanen kirki fil akhirah ranar lahira da karaba da zalika kafiya mu'amala ta tsofa sai bayan wannan ya ambaci mummunan mu'amala da kayayyaki suke yi ma al'ummini da mu'minai duk ya can duniya wawa mazu a sura dama shi ne abin da sura ke karantarwa muna wanda ya daga farkonsa ta bayyana cewa kayayyaki na kuntata wa mu'minai da mu'amalarsu bayyana ta'ala sai Allah ya bayyana annan zalika da yan kalbu ala kufar ta'ala wannan dariya da kayare suke wa mu'mini suna ganin mu'mini ba su waye ba to wannan dariya za ta koma ga kare ranar kiyama da lil ne ya amsa wannan dan sai ga kewa ga mu'mini wa ta kawaita lil zan don karbabawa a cikin ba haka lama ana kufar arba'a a sai Allah ya rubuto abubuwa guda hudu daga kayare wayanda duk ba su da kyau mu'amala ce na mu'amala kabira masu muni وقال إن الذين أجرموا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون

wato ta ta'adda wani rubuta sun fi ƙetare haddodin shari'a ba abu jahalin kama abu jahalin wa amsali da ire-ire fi kulle makani fi kulle zamani wa makani kowane zamani cikin kowane zamani da kowane kagiri nan da sun kai laifi kano min alladhina amanu sun kasance suna dariya ga wanda suka yi imani ka ammari kama ammari bil yasir wa bilal da bilal wa nahwu ma da wanda sun kai kama su kun san shi bilal babban lada na masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana buga misali da shi da talauci wato Allah ya jarrabai da talauci kwarai saboda haka aka buga misali da shi amma rabin ya tsari yana tare da shi wato akwai wasu su suna Allah ya jarraba da talauci kwarai cikin safa annabi Allah shi yarda su kuma duka su Allah ya aza su ga hanya mai kyau kuma sun ci gaba da abin da Allah ya umarce su har suka duniya idan kafirai sun zo wurin annabi sun ga waɗanda ta akwai marmakon su yi magana da annabi sai su kama dariya suna cewa wai yanzu waɗanda ka shiga aljanna wallahi zama waɗanda kana shiga a muna wannan magana sai ya hana musu musulunta su yi ta kwasar dariya sai suka zo yadda hakuna suna yi musu dariya isin ta abin don giri giri Allah ya gafarta wa da haskaka kaburburan safa a nan kawai gama rubin kuma na son ka shuɗe da mummunai shirin su na biyu da ta gama zuwa sai su dora sannan ayyu mujin mujrimuna masu laifi na ishara ila mu'minin zuwa ga mu'minai bil jahal su dora sannan su da abin nan da gene a jahal ko su ba da hajji ki gira ijiyar suna sannan su ita ita a ban ijiyar sai su dora sannan suna shaga ce wai ga na Allah ta wace wasu ana Allah na kai zan kalabu sai suka dawo gida bayan sun gama bacin mummune in sun ka dawo gida ila ali zuwa ga iyalin in kalabu ke ne sai su dawo suna ta takama sai yanzu daga can wajen su nake na faɗa musu addinin nasu ba na karera yana wani takama haka wa bi qira'atin wato abin nan taki wato fakihin wato cikin wata kira a fakihin wato sai kawo gida ajin ne da da suna abin nan mamaki da mutum sun sun baci mu'minai sun ji daɗi mutalazzabi da suna jin daɗi cikin wa bima kanu bima kanu min makanati saboda matsayin da suke da shi da ake da ɗaukaka da Allah ya ba su Allah ce ausalam ausalatu wanda wannan ɗaukaka ya ce ta kai su ila da ila da zuwa ga yin tasiri da bai da raunin su sannan hudu wai za a rawo sun kaga mu'minai ai ra'awar mu'minai cewa inna haula ila dalluna lalle wannan da halakaki na wai wai abin nan ya ana awon ma'auni wai sai dai a yi adalci ma'auni a kawo adalci wanda dai ya tafi ne ba shi ka zuwa dai gada ba da irin mutattarwar maganganun su suna cewa mu ne wai daga ce a yi adalci a cikin ma'auni halakaki na kuma da aka daga kuɗi ba wato tsantsani na da imanin bi muhammadu saboda imanin su da muhammadu sallallahu alaihi sai Allah ya kare mu'mine da kai ne ya ci su ku waɗanda wamma wai ma yi magana su cewa da kahirai wamma yi magana su wasu na kuma su dora kallon mu'mine wamma wurfilu alaihim ba wa aiko su ba amma aiko su alal mu'mini daga mu'mine ba wafidina wamma aiko su na nahum kun ga Allah ya tula su suna gana a wani abu na kai. Sai Allah ya su zo daga wani aiki ma sa su kun ga wannan nau'in tulawa Allah ya kare mu yace wa ma ursilu alayka hafidina ba aika su zama so ko ba da Allah abin nan da amale ya hau ko da amale ko su zan masu ko ga ayyukan ta ata abin da ata abin da abin da ya zuro abin da ta yi rudu ba su dawo da su a ata ya rudu ila misali ba su dawo da su ga su wani ma ta su ta yi rudu balle ha su dawo da su ila misali mi ruwan وفاليوم كل الذين سكروا فاليوم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون الذين آمنوا من الكفار يضحكون كارية كارية سواء مؤمنين ويوم مؤمنين لا تراه wato yau lahira mumine za su rama da su ga kafirai kafiri ya fada wuta ya taso yana kallowa mumine za su kalle su ma su da da yin musulmi duniya wal araiki bijanna mumine suna bisa ga gadaje cikin aljanna yanzuruna min manazilihi ila kufar daga gidajen su suna kallon kafirai cikin wuta suna kallon kafirai wa yu'adabuna an makaire azaba wa yadhakuna min musu dariya rama. Kuma da yake kubar min kamar da yayi suka yi musu dariya da a nan duniya da duniya jaza'a jaza'a wato ya sayyi'atan wato da abin za nan jaza'u sayyi'atin bi mithli sakamakon aiki mara kyau da misali wanda sun kai haka nan za a yi Allah ya kasa mu cikin mu'minai da karama da yara na kiyama hal su bar kufara wal kuffaru shi an taka maka rai ai an taka maka da suna aikatawa da za a mali an taka musu an taka musu sakamakon aikin su can sai mai magana ya an taka musu an ce sun shiga aljanna kuma aljanna ta yi daɗi don na aljanna ya ce daɗin ta saura shi abin da kahire sun kai mana duniya an saka musu dan aka ce na su duniya ta ba ne an saka musu ko guda biyu ba a gaba ma ɗaya daga cikin su bi muƙabala ce da siya muƙabala ga sabon da sun kai an awamirin lahi ga abubuwan da Allah ya umarni warta kabin nawahi da aikata abin da ya haɗu waje za ku zalikan naru wannan sakamako ne wuta Wata wasani a ta A tafiya sakamako na biyu laihin yadda sun kai na rage ma'aunin jama'a wato suna rage ma'auni suna zalunta mutane zulmuhan annasa wato zalunci da suka wa mutane wale ce za a bayyana da izgilin da suka wa mummunai wa shi ma an sa saka musu bidan mai abin nan nasibihim min aljanna an ka tattaro rabonsu da za a ba su na aljanna inda sun yi imani inda sun yi imani za a ba su aljanna to sai aka doke rabon nan nasu na aljanna an ka mai ila nasibin mumini na zuwa karfan muminai an ka ba muminai suka canye da nasu da na kahire gaba wasu wasu za a yau da iskilin da muminai suka wa kahirai min koki a karati daga saman kujeri wal araik da saman gada wa hum mu'azzabuna bin nar kayre musu azaba da wuta mu'mine na bisa kujerin su ya dauki kawa guda aka ta guda yana ta dariya yana rama abinda an kai mai duniya ya Allah ka sa mu cikin azaba ya Allah ka sa mu cikin wannan darajar wannan da Allah ka gafarta mana Allah ka sa yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa danna makomo Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka kusa da hijira da tashin hankali kusa da ciya da talauci da rashin abinci ka kusa da cirusa da rashin nasaba zaman tsarkar Allah ka yi mana magani Allah ka ba sa mana ka sa danna makomo kai turu da shi بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وعزلت بربها وحقت وإذا الأرض مدت وعلقت ما وتخلت وعزلت بربها وحقت سورة الانشقاق المكية هي ثلاثة أو خمسة عشرون آية سنة آية عشرين بيركو كما wa mawdu ar-rajuli jagora abin da take koyarwa bayanin anna anna kaunar ulul tana bayanin halittu na sama wasu kuli da na kasa kullu wurin mutiyon lillahi tabaraka wa ta'ala dukkan su suna yin da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma da tabayyi yana cikin wauta Allah ya yi wani kufaru da hare su ce ba za su ma Allah da'a wauta ce domin ah, abin da duk wanda ke cikin sama da kasa suna mai da'a to har kayayyar wasu mai da'a ba nau'i ne na wauta saboda haka abin da na za su wahala a duniya wa wabara saboda haka za su wahala a nan duniya kuma su wahala a yau bismillahi rahmani rahim idan sama mashakar idan sama ta tsaye ai idan shakar ta sama idan sama ta tsaye in shakar wato ta tsaye wa bi ta akidul jumla lafara wato ta akidul lafara wa ma'ana wato lafzan wa ma'ana lafzan wa ma'ana la'anna idza ashariya ya kaddasa dukula domin idza ashariya shiga yana cikin da jumla fi'liya da jumla fi'liya wa ya awwal ma jaa ala khilaf zalika duk abin da ya zo sabani haka nan ne masa tawili muhafaza ta ala kaida da a kiyaye kaidar wanda an sani ta abin da ta ci ai in shakkan da amrullahi dan sama ta tsari da umarnin Allah wa'azi na ta saura ta mai hawa da ta saura na ɗaya da a cikin shiga Allah ce ta shaɗi ta ce kuma ta shaɗi ta saura na ɗaya da a lardi ya ga wani gidan da wakilka an ka wajen ta mata da a cikin kukala an ka wajen ta mata an ta kuma a wajen biya ta saura na ɗaya da a ɗaya da sama biya wa ya zala haɗin mutum idan ka sa ta miki ta yi abin na ɗi da ɗi abin na ɗaya ce ka an ka ƙara da bajin tsawon Na tsarin kama abin na kala kamar akwai abin fata an ka ja tana kawo kasa ta miki ciki gina da abu ta babu wata gina da ta gare ta wala wani ko kuma zuci ko wanda ya koma gari alkar mafiya kuma duk abin da a cikin cikin ta jiwo wuce waje ko bine ne muna mawuta na mata duk ta jiwo su waje da abin da tsari a zuwa gaban kuma abin da abin da wani kalmajiya wata kan da an jaure ne ta gare ta kuma gini ita tana kasa komi yana sama ta ba adin na da rabiya kuma ta saura a yi sami hawa da a zalika ta saura sai da a ga wannan aiki da rabiya ga ubangijinta wa hulka an ka wajen ta mata ya haka zalika kullu ya kun yawmal qiyamah wannan duka yana kasancewa ranar qiyama ko jawabu da ma wa duka alayka jawabun idza da abin da aka alimi akan dalla alayhi mazmun wa abin ashar kadiru ya ku insan wato idan wannan ya hau to ya rubu insan mutum wannan Allah abin da abin da ne ke buhu alkawar wanda suka halittu suna karba mu kira ne ranar ranar kiyama Allah ya ce ya ayyuha al-islam ya ولما بين تعالى لغة الله يبين أن كون كله بلا نزاع kan cikin da'a Allah wa haddara da ita insana Allah ya ba mutum kuku ya ji to Allah ya ji a wakatu kai wa kai wa lakanta ta domin alwakatu ka sai lokaci kamar takobi yake in baka yake shi ba zai yake ba saboda haka kada ka balla lokutan in wani da damar da ka samu kai ku kai ka bauta wa Allah ka aje magana hira ka aje magana tibidi bin nan ka aje wannan bai da wahalan gobe sauraren nan na wace wace nan na banza da kalle kalle hotunan ka aji. yin wani da lokacin da kaci riba lokacin da kake da shi saboda haka ya turar da mutum kai walakanta abin da Allah ya biya wa kada kai walakanta zuciya kula kuma da kai walakanta da rayuwa ce shi ma ya ta abu ga abin da ya ci da abin da ke wani shi shi wala in ka ubai da wani ne kala ya ayyuha al-insan ya kai mutum innaka kadi wa kai mai wahala ai jahilun fi amalika kana wahala cikin aikin kawai ka tafi sana'a ila da kai rabbi ta zuwa lokacin haduwa da ubangiji lokacin haduwa da ubangiji kuma wani mutum shi ne mutuwa gaya da kare ka shi ne iya kan wahala kai kai a kwarai duk wanda ya mutu iya ya yi abin kwarai wahala ta yake saboda haka ga abin da wahalar nan da kake ila da kika kada an wahala wato kada an wahala a wanda kake ai abin da ga malaki abin da ko malaki za ka haɗu da Allah ko yi kawa to za ka haɗu da shi ai malaki amalaka ba za ka gama da aikin kawan gida aka ambata kai min khairin na alheri idan ka aikata aiki alheri za a ka ta rabaka kin ka da a ga ubangijinka za ka gama da na samakuna da aw sharri in ko sharri na za ka samu samakuna sharri Za a fita wurin ka ba ko wanda ya zama aiki ne aikin sabo matasa su lura kalle-kallen nan duk wanda ya san shi an nan gaba ne ko yaushe da saurarin waƙoƙin nan nashi da daga da ba su da iyaka kullum zabi aka yi wa babu da za a yi da kai iyakar duk wanda ya ci kai tsayawa ya abin da Allah ya tashi ya shigala da waɗannan abubuwa da da biyan mutu da ya ga abin da Ko da ka ku daina kalle-kallen nan Kalle kalli abin da zai ba ku lada zai sa ba ku lada ku saurari abin da zai sa a ba ku lada ai muku kunnuwa da idanu don ku kalli alheri ku aika ku abin da ku saurari alheri rawa sai jira ku rubuta an kada an kada yabna adam ya kai da adam inna kada haka dai ku wa ana ka tana da rauni kuma da sala an yakuna kada ku duk wanda ya samu iko wahala ne ta kasance ila Allah ya ga da'ar Allah bale ba'al to ya aikata yi wahala ga aikin Allah ka kama aikin Allah haka da ji to in kana iya wa kai haka wala quwwata illa billah ba ka yi kowa ne ga wa huwa mu'min shi ne ga taimako ya Allah ka taimaka ma ya Allah ka taimaka ma fa amma man dukiya fa amma man dukiya kitabahu bi وسوف يعذب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا bainama kada a gida a cikin kanuwa inda sun kai wahala amma wajen da a amma sun kai wahala kamar kada da wanda sun kai wahala fi hawa na cikin son rai ne ya yi wahala yau wahala wajen son rai ba wajen tsarin Allah. Kala Allah ya yi bayani tsakanin wannan mutane biyu. Amma man wuce ba wanda aka ba don tayin aiki ne ba amai. Jamini ga hannu ne na dama wal mumin shi ne mumin wanda ne kada'a wanda ya wahala bi da a cikin Allah ya sa ba sauwa da hasar wannan za a yi mai misali kitabun da kira kitabun da sauki ko a amalin wato aiki ne. wa ya alifu kada abu zai gane kuskure wa ya abin da wa kwayo wa haku sai an sanar da shi kuskure bayan an gwada mai kuskure sai ta dawo da alasan na cikin yari bai damu na kashe Allah zai yi da ba. ka san kayan da ni kaza ka san kayan da ni kaza bayan ya tabbatar da duk yayi to daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to na yayi wannan bayan Allah ya ce wahala akan hanyar Allah ila mana ka shi ba tare da suka ne wani kai ba dan me kai da kika sai ya bare aka ta san kai ne na Allah ko tambaya ko ba a yi wala ya fara da wani mafa da ba a cikin da kai ba wala da daga da uzuri ba a kiyaye kawo uzuri ko ba a ce cewa da ya kai kare yake na ya ce na ya yi wala da hujjar da ne ba a nuna ya kawo hujjar ne wata ne wa inna hu mata to ne ba da zalika shi mutar da aka yi ya kare da ya ramin biya ba inda gaskiya nan da ke tsoron bai samu mutar da aka yi ya kawo uzuri gaskiya bai kawo shi wala hujjar da aka yi ya kawo hujjar bai ke kawo wa yabta da hukumar zai ya kuke ta saboda haka in Allah ya so ya gafarta bayi ne mu'minai suka sai da ya musu amma bai ci su kawo kama kala alaihi salatu wassalam kama wanda maka Allah ya ce wanda aka wafi ciki man dokin da ya ko mu kai haka duk wanda aka da mai tsari to babu shakka da ya Allah ya kare mu Allah ya kiyaye bayan an ba shi mutane ne ga hannu ne na dama wayan karbu ila sai ya kira ta zuwa wurin iyali ne na aljanna da aljanna ita aljanna mazaruran da dalika yana cikin farin ciki da wannan Allah wa التاريخ وراء عن اتباع بايع هو التاريخ سنة ba shi da an nawa na yaƙi Allah shi ke nan to lalle yin nawo sai a yi hukumi da hannun na dama Wace a kai a wara a bayan can bayan bai sai ga miƙa inda ba ta النبي ويأخذها ويأخذ بها كتابه nan da aka ba shi ya tura a kasu sai an da ya amsa sai an ka kame shi an ka tura shi ya ta bayan jiki ne ya yi ta bayan bai inda an ka ya diba mai gare ni ba sai an ka nisa mai ne za ya sai ya amsa ya shiga wata na amsa ba shi Allah ya kare Allah ya ce to ba daukar ya da hakika a cikin yadda wani ya ba da lokacin da ya ga abin da a cikin zai zai ka kide ya kai ko kura wa da na bi da ya halaka ya kura ya kura sai ya ce za su kura wa da kuma kura halaka ya halaka ta wuce ya wa ya kira ta kuma da ayyukan da shiga cikin وبقراءة بدم الأخيار ووجه الإحصان واللام المشددة ويصلى إنه كان بآل شيعة في آل سلبية في أشيرة كان في أشيرة cikin jama'a da ya kira ya san duniya masu ruwa yana cikin farki wajen yana takama ya tsibari da da mabiya ne to yana takama da biyayya sai da hawa wasu ya ga yana yi abin da ya ga dama na duniya yana takama to wannan takama ita ta sa an kuma kamai da wannan sakamako a ranar jiya inna hu zanna Allah ya ku Bala inna rabbahu kana bihi basira inna hu zanna shi yi da wato ya yi da shi wannan mutum an makafa wata mina sakila wa isma a ma'azufa ai inna ya yi da ta wato inna hu zan yako shi ba zai dawo ba ai yanzu wa ilarabi ya yi da ton wato tun da ya mutu zai komawa ga Allah ubangiji ne in ya mutu shi ya sa kame ya mutu ya ka tsaya abin da ya ga dama bai san Allah ya rubuta komi ba kuma za a dawo wuri ne ke ya yi can ba a dawowa ga Allah shi ya sa ya sai abin da ya ga ba abin na Allah ya ce bala yana dawowa yarje wa ilai inna rabbahu lalle ubangiji ne kana bihi basira ya kasance masani da shi wato Allah ya zama abin nan masani da shi wato aliman birru ya san zai dawo ilai zuwa saboda haka duk abin da muke yi a rigayi ana yi ana an tsara ba ba bakin gasar An ko aka ciza to a busa don a san yadda za a yi abubuwa kowa duk abubuwan da kun ta mana yi za mu dawo wajen Allah su da mu wata ala kuma za a mai da ba'azi wato za a mai da ba'azi in kiyama Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah ya kusa Allah ya kusa والليل وما وزق والنهار إذا استسق لتركبن طبقا عن طبق wato abin na yin nahu zanna Allah ya gwagwala a kusin sai na yi rantsuwa ba bi da su ba ta kamalin wajen tabbatar da kammala iko na wasilahi da ɗaukaka ta alaƙa wani kulli ba sai na yi rantsuwa ba wa mara alayhi da abinda halittu sun ka su gare duka ba sai na rantsuwa cewa ina da iko kuma na ɗaukaka iya ta mina al-ghaibati wato akwai ta daga al ila ta takallum ya ni ba sai na yi rantsuwa ba da shabaki da shabaki shabaki huwa kuma umratu bil shi ne wani ja da ke faruwa a cikin sararin sama wajen yamma ba da guru shamsu in rana bayan rana ta ba idan rana ta ba da ko ja da kuke gani ya bullo to shi aka ce musharar da magariba tana nan cikin makwatarinta ba ba ta kushewa sai wannan ja ya dubi in ya dubi ko mahutarin ishari ya shigo shi shafaki ke Allah ya gafarta mana wallahi wa ma wasaka ba sai na rantse da dare da abin da ya kunta ba abin jami'u ma da kada alai duka abin da dare ya shigo ga nuna tawabi wa gaina na dabbobi da wannan sa wal kamar ba sai na rantse da wata ba idan ta saka in ya samu ai ijtama'a ya hadu wa tamanu haske ne ya kammala wa zalika bi al-layali jidi lokacin da hasken wata ta kammala cikin tirere masu haske kamar abin da sha uku da sha hudu da sha biyar lokacin ya yi haske Allah ya ce to ba sai na rance da wannan ba da bunna wato za ku A ai ayyuhan nasu ya ku mutane asalahu da bunna ko da ba nono abin arabi da tawali wani amsal saboda yawan misalai walwawo abin nan kuma gudukar wawo sai ta kare a sake ne da bunna da bakan an tabaka hakika za ku hau wani hali bayan wani hali wato hali na halitta bayan wani hali ku kasance wani hali kuma ku kasance wani halan ba da hali hali bayan hali ba huwa mautu shine lokacin da kun ka mutu hali na da yake ya ta sannan a koma samun rayuwa in an ta da mutane kuma ba da sanin da abin da zai biyo bayan rayuwar ta ranar lahira min awali kiyama na halayen kiyama in za ku gane su kuma za ku da wanda ya san haka ya kamata ya zama mai tunani ga abubuwan da yake aikatawa ba ma da la yu'minun wa idza quri'a 'alayhim al-qur'an كفروا يكذبون الله me yasa makayare ne fa malamun la yu'minu me yasa makayare ba su imani Ayi ayyumani wani dalili ne ayi ayyumani Allah wani dalili ne ya hana su da imani daga imani aw ayyu hujjatu lahum ko ku wace hujja wace hujja a gare su ki tarki gaba da imani ma wujudu barayin ne duk ko an samu da da ka sa ayi imani me a dalilin su na shi imani kuma lawa da za ku yi alayhi alqur'anu la su sa maka yayin an karanta qur'ani ba su su ai la ka da wuna ba su tawadi da karkantar da kai ga Allah ya yi rubin su yi imani da shi da shi ma da ya alal haƙi alwadi don qur'ani ya kunshi gaskiya wanda aka yi nanna waye jazi kuma da gajiyarwa wato ƙur'ani ya gajiyar ƙur'ani duk jazi ne me yasa sun ka imani da shi wace hujja a gare su wa huna mawdu'u sujudi tilawa anan wuna ana sujudi tilawa in mutum yana a gabanin yana gabas yana yin su bi da kira a nan wuri sai dai wale zamin a zaɓi ba su cikin manya wato wayanda ya zama sunna ne a yi su ba su cikin balin na kabar ya ta gona a a'a wayan suka kafirce ya karbi nuna ƙura'ani suna kare ta Kur'ani. badalin imani bi marmakon ma su imani da shi kare ta shi suke yi wallahu a'lam والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم والله أعلم بما يقولون الله يعفى عن السكيبوي وعن السكيبارة ويجمعون في أبن الصحابين suke dara a cikin littafan su muna kowane na kabinci wata kadibi da karya da wani kadai da wahalar da suka jige da da'atun layin abin da abin da ba da'a Allah ko da Allah ya sai wa bashiru ya Muhammad ya sallam kai musu bishara aqdiruhum a ba su labari wa bi lafazin bishara a ciki akwai lafazin bishara bil azabi da azaba an kuma biyar sai jiri da su an ce musu kai bishara sun ga ce da mi an ga ce da hukunar da za a yi muku yanzu kun ga nau'in jini na gare su ko bashirun bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai da illal ladina amanu الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات لسيدي وإن نسك إيمان نسك عيسى نقري وإن ننكم سوسنا رسكمكو ميكاو abin nan kada ku sun yi wahala fi da'atin lahi ga da'ar Allah wa wafaku abin nan sayar da kawai sun yi muwafaka da sauran halittu ne ta yau da rabi wa'anda an masu da sauran halittun da kai da ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala amma bi a abin na awwal sura kamar wanda yake cikin farkon sura to waɗannan kan da suka yi imani suka yi aiki na kwarai to wallahu ma'ajirun khairu mamnun suna da lada wanda ba a yake wa khairu makasudin wala mankusun kun ba a za a rage wala yumannu bihi alaihim kun ba a yi musu goyi gare shi wato Allah zai ba su sakamako wanda ya dace na waɗannan ayyuka nasu arshadana da lima fi yarda Allah ya taimake mu ya shirya mu ga abin da yarda dai da ciki biyar da ya mannihi wa karami da baiwa ta yi karanci ne wannan ƙarshen wannan sura yin shiga ke da ƙarshen wannan sura Allah muna roƙon ka Allah ka tausaya mana da darajar wannan sura kuma da ɗaukakarta yadda ka gwada mana ƙarshen ta ka gwada mana karshen damuwa da bakin ciki ko wani kuma ka gwada mana ƙarshen wahaloli da ya tuna da tashin hankalin da ke cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya. Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Allah ka zaunar da Arewa lafiya. Allah ka zaunar da Arewa lafiya. Allah ka zaunar da jihar mu lafiya. Shirya mana biyan mu ka a albarka. Ka shirya mana zuriya mu ka kama su albarka ka shirya iyali ka shirya zuriya ka kama su albarka ka kara mana imani da lahiya ka kama cikin waɗanda kake yantawa a yau ka kama cikin da ka ashe azumin su da sauran ayyuka ka kare mu daga sharrorin masharrata ka kare mu daga cutar macuta ka kare mu daga makircin makirai ka kama yi karshe mai kyau ka sa aljanna makomin mu in kiyama kuma ka ba mu iko kwana nan don da sunayenka da jihohin da maɗauka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: يا قوم wanda ya haɗa tsawo da mutane kuma ba wani hukunci ya shi na bai san gane kawahu aka yi ba eh, bai san game kawahu aka yi ba wato sha'anin daidaita tsawo na ganin al'ulayen almajirai kowa ciki saboda almajirai suna ka haɗa farce da farce kuma farce aka haɗawa ciki aka hadawa da dudduki wato idan sawu da kafaɗa wannan su aka daidaitawa mun yi ta kan idan sawu su aka daidaitawa duk wanda kawai mutum take ci duk wanda kawai mutum take babba ne nan in ta daidaita idan sawun ta kafaɗa daidaitan nan da daidaita amma in an ka hada idan sawu in ka yi shi sawu sai ya sai ya dan gaba gare ka sai kawo gare in ka yi shi dogo kawo amma shi wannan irin sau daidai da tsakiyar kowa yake to shi na aka son a hada to ku almajirai ba ku hadawa sai an kuce ku hada ba ku hada sai ku dora hada a warke da barci to tun da warke da barci aka hada ku ba ku hada ba shin wanda bai yi karatu ya ku ku hada shi shi na hadawa saboda haka a yi kokari a rika gyara sau gyara sau yana da alheri kwarai rashin hada sau kuma yana da illa kwarai rashin hada sau domin ku daidaita tsawon ku aule aule wa kale kunna Allah bai nan ku daidaita tsawon ku ko Allah ya saba tsakanin huskokin idan ga ku tare amma kowa na ci da wani saboda haka daidaita tsawon sunna ci ga sallah daidaita tsawon sunna ne ga sallah yana sa sallah ta sunna kuma rashin daidaita shi yana sa sallah ta sunna ku rika daidaita tsawon ku amma kai ku malam mai jaya kafa bai jayewa in ya isa bai isa sai ku gani ka ji yadda aka yi malam mai jaye kawa ba jayewa aka yi ba eh ke komi ken eh komi ken eh, da komi rashin ta in yi ji ho isa dai ya ka sai ku gani Allah ya daidaita mu ga hanya sai madaidaici Allah ya tabbata A'a, ita jini ga jiki baya nakasa azumi. Ba annabi na zuwa jihadi ga azumi, kuma a fasa jikinsu jininsu ya zuba azuminsu bai taɓa ba. A ce azuminsu ya kare. Saboda haka hitar jini ga jiki, a hitar jini ga jiki bai kare azumi. Abinda ka kare azumi, abinda ka shiga, shi ka kare azumi ba abin da ka ba abin da ka shiga shi ka kare azumi ba abin da ka hita ba saboda haka don an ɗibi jini ga sun ko ya ji rauni jini ya fita wannan ba ya kare azumi ne azumi ne lahiya Allah ba ta mata mutum ne wanda ɗan da ya yi a labarin amma shi yi magana amma shi zai yi magana amma da ya yi yi magana eh bai da laifi da abin na annabi ya ce wa kai ruhu musulmi ya fita fita saboda haka in dai magana da ya kai mai sallama ya kamara, to shi ne yayye kuma ba ya da laifi amma dai kada ku mance da karatun a baya wato wani lokaci abin da ka sa fushi da kai da dan uwanka wato wani abu na ya gani gari. ka saboda haka in ka ga kayi da shi bai shirya ba ya ba shi hankuri bai yi ba ko ka ba shi hankuri ma ka ba shi hankuri bai yi ba ko ka ba shi hankuri ma Wato, kun gani a abin na wato mutane kashi biyu akwai wanda ka hushi da kai don ka afai to wannan bai da mahita gare ka sai kuta kuta da ya mahita ka gare shi akwai wanda yana kiyayya da kai don wani abu da yake ganin ba kai mai ba to in ka samu ne mai shi na Allah ka ne ya kudul abawa wa amur bil urf wa an an jahili bayan kayan gwami sannan wa amur bil urf to sai ka gade kun shirya a wanda ka yi da kai shi na Allah ya ce wa in ma yan daga ne ka mina shaitana na su masa izbillahi ga inna wuta wa hali shi wannan da ya zama ba a don abin duniya ya kake yi da kai ba wannan da kai mai buta fari wannan sai buta wannan sai buta ba da ka sai ka fi shi ka dauki mataki tsakaninka da Allah ka nemi tsirin Allah gare shi Allah ya tsare ka amma wanda ka wani abu na kawai ka rinka kai yau kai ko imai mana Allah ya ga gafarta mun shi ba ka ba shi hankuri kenan ba hankuri dai kusa sai hankuri dai kusa sai wani ya hankuri Allah ya gafarta mun Allah ya gafarta mun ya kasawa shi da azumi da rana da sanyi iya a tawaki da ɗaya ce ga azumi makaruni saboda yana da bauri kuma baurin na iya daɗewa ga baki ya daɗe kuma ƙarshe ka haɗe shi saboda haka makaruni amma ya a tawaki da busasshen ce wanda ba mai bauri ba ba mai ɗaci ba wannan ya halitta cikin duka tsawon lokacin azumi sai shi ma malaman malaki ya ce a kula akwai mai akwai mai kara irin ɗan da razu ko ɗan dan da razu a tawacin ɗan da razu mai kara in ba ku gane ba kun san an tawacin maka wanda sun kace maka sun kusa da iri ne to a kula da shi yana da kara don da ne a cikin ya ta to makani ne da yawa domin wajen wasu malamai ana a tawacin bayan kare sai karanta azumi ba haka to a kula irin wannan asara shi ne irin wannan abubuwa wanda ke ce shi makilin eh makilin ba a yi ne da rana don in an ce ice na da zaki makile ya yi ice zaki saboda ka ba a yi ne da rana in an yi saura aka makilin ba a makilin da rana Allah ya kare ni. Sai da wani abubuwa da shi insha Allah akwai mutane da dama da ke yawan zuwa

abin da Allah ya ce duk wanda aka kashe ba dan uwa matakin da yake ya dauka kenan ina uwana masura saboda ka ba shi ka yi da kai ne bayan mutane sun ka dauki mataki da kai ka sai ka gwada gari ka kashe ne shi shi ko ya kashe dan uwa ba. sai wani dan uwa ne shi ko ya gwada karfi ya kashe ka sai a yi tafiya ana ta kashe juna za ka to aka ma Allah ya tsaye masu shari'a su kula da abubuwa irin wannan ɗauka a kai mu kakka mu cewa an an kai mu kutu ba ta yi to in ba ta yi kai in kai wasa ka kai in kai wasa ka wanda an ka ta in bai yi ba ya yi laifi ga Allah kai da ba a sa ba in kai ba ya yi laifi ga Allah saboda haka kai dai ba a sa in ba ka iya kai mu wanda Allah ya ce a kai mu dutse ya ka sai ka samu inda ka zama amma kakka ta ba mai ce ka samu inda ka zama Allah ya taimake mu yi salati da sallama ga annabi ne Muhammad sallallahu alaihi Allah muna roƙon ka ga Allah na na shirwa a ta an da lila ilaha da anta da ya Malik ya qudus ya salama ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya barik ya musawwir ya ghafar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya يا عليم يا قابض يا باسط يا قابض يا رافع يا معز يا مجل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عبيد يا مجيد يا عليم يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا غفور يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا عفو يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مغني يا مغفور يا معيد يا مغني يا مميت يا حي يا كريم يا واجب يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا مالك يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتج يا عفو يا رؤوف يا مالك من ذو الجلال والاكرام يا مقتدر يا جامع يا مجيد يا هو